shugabannin kungiyar kasashen g7 sun gana gaba da gaba a karan farko tun lokacin da annobar corona ta barke sai dai suna fuskantar suka cewa ba sa yin abin da ya kamata a wajen rarraba allurar rigakafi wani sabon gargadi cewa za a shiga bala'in yunwa arewacin ethiopia majalisar ɗinkin duniya ta ce yakin da aka kwashe watanni ana yi ya yi mummunar illa a yankin tigray ana gudanar da taron kasashen G7 tsakanin shugabannin kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a garin Cornwall a nan Ingila. A lokacin ganawar tasu ta farko ta keke da keke tun lokacin da annobar corona ta kunno kai. Ana tsammanin za su amince da samar da allurar daga kafa guda biliyan ɗaya ga kasashe matalauta. Daga ciki Prime Minister Birtaniya Boris Johnson zai yi alkawarin allurar daga rigakafi miliyan ɗari. A lokacin taron na kwanaki uku shugabannin za su mai da hankali akan yadda za a sake bunƙasa tattalin arzikin duniya. da kuma kalubalen tunkarar canjin yanayi shugaban shirin covax na rarraba allurar rigakafi ga kasashe masu karamin karfi ya ce rigakafin da ake alkawari za a bayar ba za su isa kawo ƙarshen annobar ba sannan za su iya zuwa a makare sannan ya buƙaci kasashen wato ƙungiyar g7 da su ƙara yawansu ga rahoton jabirin mustapha sambo shirin rigakafin birtaniya ya kasance ɗaya daga cikin mafiya inganci tun bayan barkewar annoba ya zuwa ƙarshen watan yuli gwamnati ta ce tana sa ran dukkanin wani baligi a birtaniya za a yi masa allurarsa ta farko sannan ya zuwa ƙarshen watan satumba birtaniya za ta aike da kashin farkonta na allurai miliyan biyar ga ƙasashe masu talauci A zahiri, Birtaniya na ƙara ƙaimi wajen ɗaukar nauyi, to amma kowa haka yake a ƙungiyar G7. Babu wani dalili gare mu na yi wa 'yan Birtaniya kaɗai rigakafi, muna buƙatar yi wa jama'ar duniya. Gudunmuwa ce da ta biyo bayan alƙawarin shugaba Joe Biden na bayar da gudunmuwa lura rabin biliyan na Pfizer ga ƙasashe 92 masu ƙaranci da matsakaicin abin shiga da kuma ga ƙungiyar tarayyar Afirka. Shugabannin biyu na fatan sauran ƙasashe da ke halartar taron ƙoli na G7 a Cornwall za su shiga ciki don bayar da jumlar allurai biliyan ɗaya ga wasu ba babu sauri sosai a ci gaban da ake samu. Akwai rashin daidaito kwarai da gaske na alluran rigakafin a duniya. Hakan kuma ya bayyana karara bisa cewar alluran da aka yi a Cornwall sun zarta waɗanda aka yi a ƙasashe 22 na Afirka. Don haka gudunmawar alluran na da kyau, to amma bata isa ba matuƙa. wasu sun yi marhabin da duk wata gudunmuwa to amma ana buƙatar wani gagarumin ƙoƙari don ya zama mai inganci hukumar lafiya ta duniya who ta ce ƙasa da kashi ɗaya cikin ɗari na al'ummar afghanistan ne aka yi wa allurar a sudan ta kudu dubu goma ne kawai daga cikin mutane miliyan sha ɗaya aka yi wa allurar farko who ta ce daga cikin ɗaruruwan miliyan na alluran da aka yi a duniya ƙasa da kashi biyu ne cikin ɗari kawai aka yi wa afirka alkawarin na yau ba shine gudunmuwar birtaniya ta farko ba a baya ta bayar da gudunmuwar dala kusan miliyan 700 ga wani shiri da ake kira covax wanda yake rarraba allurai ga kasashen duniya masu talauci Birtaniya ta kuma taimaka wajen kirkirar allurar Oxford AstraZeneca wadda aka samu cikin duniya a farashi mai sauki. Ko da yake alkawarin samar da allura miliyan 100 ya aike da wani muhimmin sakon siyasa a wani lokaci da mutane da dama ke suka gwamnati saboda yanke kasafin kuɗin taimakon ƙasashen duniya. Ba za mu rabu da wannan cuta ba, ba za mu kuma samu kariya daga gare ta ba, har sai ɗaukacin duniya ta murƙushe ta. Don haka, na jinjina wa ƙoƙarin burtaniya na bayar da allurai miliyan ɗari ɗaya. Ministan allurar rigakafi na burtaniya na jin Zahawi ya amince cewar koda ƙasashe masu arziki na ji sabon baki ɗaya sun amince su raba allurai biliyan ɗaya a duniya ba za a samu wadatattun alluran yi wa kowa ba. To amma Firaministan ya ce kokarin wani muhimmin mataki ne na yi wa kowa allura a duniya. To za ku iya samun wasu bayanai kan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchouse.com wanda za ku iya samu a wayanku na salula. Yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. A Najeriya rahotanni daga jihar Zamfara arewa maso yammacin kasar na cewa kalla mutane 54 wasu barayin shanu suka kashe a garin Kadawa da ke cikin karamar hukumar mulki ta Zurmi. Lamarin ya faru ne a daren jiya zuwa safiyar yau Juma'a. Jama'ar garin da suka rage kuma sun tsere an kuma kwashi ga wakin waɗanda aka kashe domin yi musu jana'iza a garin zurmi ɗazu da rana masu kantinan sai da magunguna a fadin kasar labanan kuwa na rufe su domin su nuna fushin su game da karancin magungunan da ake fuskanta matsalar tattalin arzikin kasar wanda ba a taba gani ba tun shekarar 2019 ta illata tsarin kiwon lafiyar kasar labanan dai na shigo da fiye da kashi 80 cikin 100 na magungunan da ake amfani da su a cikin kasar ta hanyar amfani da dala amurka ana shuka bishiyoyi miliyan biyar a ghana a wani yunkuri na dawo da dazuzzukan kasar jami'ai sun kiyasta cewa kashi 80 cikin ɗari na dazukan sun ragu saboda raguwar nagartar kasar tun dai ghana ta soma fuskantar tasirin sauyin yanayi babban jami'in majalisar ɗinkin duniya kan ayyukan jin kai ya ce akwai bala'in yunwa a arewacin ethiopia wani bincike da majalisar ɗinkin duniya ta amince da shi ya gano cewa mutum 350 na rayuwa a cikin matsala mai tsanani a ciki da kuma wuraren yankin tigray da yaƙi ya yi wa kace-kace inda kuma sojojin gwamnati ke yaƙar 'yan tawaye amma gwamnatin ethiopia ta yi watsi da binciken inda ta kikance cewa tana dawo da zaman lafiya a wannan yanki ga rahoton aishatu musa Adam West kenan dan shekara goma sha hudu yana ɗaya daga cikin dubun dubata mutane a arewacin Ethiopia waɗanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sun samu kansu a abin da ta kira mummunan bala'in karancin abinci. Kawun Adam ya ce a da kamar zaki yake. Mun ɓuya a wani kogon dutse inda muka rayu tsawon fiye da watanni uku saboda yaƙi. Abin da kawai muke ci shine gasasshen sha'ir. Mutane shida sun rasu kuma dole muka binne su da yamma saboda bai yiwa mu yi hakan da rana. Wannan uwan na dogara ne da sadaka abinci tun bayan da aka lalata gidanta. Su wajejen ashirin ne suka kewaye gidana, suka lalata dukkan amfanin gona ta Ina yin mugu mafarki na gidana tun kafin a ƙone shi. Dole muka tsere zuwa wani yankin. Sun yi ta dannowa suna ƙone dukkan abin da aka girbe da ciyawa. sun ƙone dukkan abin da na mallaka. Nazarin da aka yi kan batun samun abinci ya nuna cewa yankin Tigray na Ethiopia da yaƙi ya kacaccala da kuma wasu makwabtan jihohi biyu sun yi yawan mutanen da ke rayuwa cikin mummunan matsala tun bayan yunwar Somalia shekaru goma da suka wuce. A ƙashin gaskiya mutane sun kai matsayin mutuwa da yunwa kuma ana samun mace-mace fiye da ada. Amma gwamnatin Ethiopia ta yi watsi da hakan ta ce tana maido da doka da oda a fadin yankin ta kuma dage kan cewa ana faɗaɗa kai agaji a wurare. Ba mu da wani karancin abinci. sai dai shirin samar da abincin majalisar ɗinkin duniya ya tashi tsaye wajen rarraba kayan abinci don kaiwa ga mutane kimanin miliyan ɗaya da rabi kuma shugaban ayyukan agajin majalisar mark lowcock ya ƙara yin bayani ya ce akwai yunwa yanzu yana nihin a arewacin ethiopia ya kuma ƙara da cewa lamarin zai daɗa muni sosai wannan hannunka mai sanda ne karara idan rashin tsaro ya dore kuma aka ci gaba da fuskantar matsala wajen kaiwa ga masu bukata to za a samu karuwar mutanen da yunwa za ta zama ajalinsu to an soma gudanar da gasar cin kofin nahiyar turai a hukumance italiya na wasa da turkiya a wasan farko na buɗe gasar a birnin rome yanzu haka dai babu ci tsakaninsu ana gudanar da wannan wasanni a gaban 'yan kallo ba masu yawa ba saboda matakan kariya daga cutar corona. za a yi wasanni fiye da hamsin a kasashe goma sha ɗaya shugabar kwamitin shirya gasar olympics kwa ta tokyo ta roƙi shugabannin kasashen ƙungiyar g7 da su ba da goyon bayan su ga wasannin waɗanda za a fara a ranar 23 ga watan julai bayan jinkirin shekara guda ta ce ana ɗaukar ƙara matakan kiyayewa domin gudun kada a sami bullar cutar corona da suka hada da yi wa ma'aikatan da za su taimaka mutum dubu goma sha takwas kenan allurar rigakafi to daga ƙarshe kuma wannan wani kare ne da ya ƙoƙarin shiga wannan ambulance ɗin tare da mai kula da shi wanda ya kama da rashin lafiya a birnin istanbul amma bayan an kore shi sai kuma karen ya soma bin motar marasa lafiyar a guje har lokacin da ta isa asibiti nan kuma karen ya jira a waje yayin da mai kula da shi ɗin ke karɓar magani to za ku samu dukkanin waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. karshen shirin kenan ga baki ɗayansa a madadin kowa da kowa ibrahim mijin yau ne ke cewa mu kwana lafiya daga nan landan.